assalamu wannan fitowa da muka yi mun fito ne saboda ƙasar mu ta ba mu yancin mu fito ba mun fito ba saboda wani ya ce mu fito ko wani ya ba mu damar mu fito demokradiyya yancin mu ne kuma ba wanda ya isa ya hana mu fitowa dokan da aka sa a garin nan na cewa mutane kada fito harantaccen doka ta cikin tsarin mulki ba ta cikin dokokin ƙasar mu wani doka ne can da aka saba yi a mulkin soja kuma an riga an daina shi ba za mu yarda da naira casa'in da bakwai ba idan ƙungiyoyin kwadago sun yarda da wannan mutanen najeriya ba mu yarda ba idan ƙungiyoyin kwadago sun yi sayar sun yarda da wannan zalunci mu bai yarda ba najeriya na da arzikin da za a sai ma kowa man fetur naira ɗaya Kuɗin da suke sacewa shi suke nema su ƙara sacewa abin da jonathan goodluck yake so ya yi ya tara kuɗi ya raba ma barayin gwamnoni saboda su samu su fita daga sun sun fita kan mulki da 'ya'yansu da jikokinsu ba wanda zai zama cikin talauci Najeriya bai fito ya yaƙi wannan maganar man fetur ba to ya sani ba wani yaƙi da zai kariya gaba abin da ake so a yi a ƙasar nan shine a mai da mu bayi an yi mana masu ɗaya zaɓe sannan kuma yanzu ana so a mai da mu bayi a Najeriya ina kira ga 'yan siyasa ku fito idan da gaske kuke yi ga jama'an ku sun fito sun ce fafiyar su an zalunce yazo yake yake suke yake ina sani shaban ina ms yake ina kiran su ne a halin yanzu inda da talaka suke su fito da ne in dai kana dan dan taron da kake ko PDP ko PDP ko ne ne ka fiye da an gama su ko ko ji a saboda haka ka sani ba wanda zai kwaci kanka kanka idan kwaci kanka ba. Gaya ma mutanen da suke gida cewa zama a gida da fi wannan gangan zalunci ne goyon bayan azzalumai ne saboda haka ina kira a gare ku ku sani cewa ƙasar Najeriya ƙasar ne ba wannan ya isa ya gaya mana abin da yake so mu